صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم منا مع الله سبحانه وتعالى sarkin nan mai kowa mai komai wannan da ya bar mana aron rayukanmu ya kuma nuna mana wannan rana yau rana ta lahadi muna gode mashi godiyar da babu iyaka muna yi annabi salati da shi da iyalai gidansa da sahabansa baki daya yan waye barkanmu da warhaka ubangijinmu Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana imani Allah yana gaya mana cikin ƙur'aninsa mai girma ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun ce annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi gargadi domin gargadi yana amfanar da momini ka yi tunasarwa tunasarwa yana amfanar da momini za mu tuna da junanmu abinda muka san shi amma domin an ce ma mutum insan al'insani mai mantuwa saboda shi yasa muke so mu tuna da junanmu abinda muka saba muna tunawa wanga shine sunnan dama rayuwa kowane zamani da abinda yake tafiya kowane lokaci da abinda ya kamata a fadi yanzu kamar da muka san kanmu cewa akwai wani bako yana fuskantar mu bakon da kowa ke son shi bakon da kowa ke begen shi bakon da kowa ke kaunan Allah ya nuna mishi ya gan shi zai shigo gidana zai shigo gidanki zai shigo gidanmu amma yaya za mu tarbi wannan bakon nan so da yawa idan za mu yi baki mukan gyara gidajenmu ba haka ba kasan bako na musamman yana zuwa gidanki za ki gyara mazauninki za ki tsabtace mazauninki za ki yi gyara domin ki mai tarbo mai kyau to haka ne wannan bako da ke zuwa shi kuma yana son ki mai gyara mai kyau jiya idan aka ce ramadan na zuwa wannan bako sai mu fenti gidajenmu mu fenti gidajenmu mu goge silbobinmu mu sake silbobinmu a girkinmu kasakin mazajenmu ma muna zuwa mu sake mu sake musu kasakin ce mu sake musu moda ya'ani kaps waɗanda za su sha ruwa da shi a sake kayan napkins a yi komi domin saboda ramadan karim wannan bako mai girma ke zuwa a sake katinsin daki a sake kwalliyan daki a sake domin saboda bako na zuwa jiya she wannan kaɗai muka sani ashe akwai abin da ya kamata mu gyara sosai sosai kuma ya fi kwalliyan gida ya fi kwalliyan daki ya fi sake silibobi ya fi sake duk wasu kasakenmu da muke gyarawa mutum zai yi jere shekara she in ramadan ya kai kuma za a kwaso kuma a wanke a sake jera shi wannan da kura da kyankyasu kawai suke ban gida ciki amma alhamdulillah yau da Allah yake son mu sai ya bude mana ido ya wayar da mu da alkur'ani ya wayar da mu da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muka gane cewa ashe farko gyaran daki gyaran gida sake silba wannan sanawiya ne ba shi ne farko ba abinda ya kamata farko mu gyara bizzat ki gyara kanki in gyara kaina ki salkaka zuciyanki ki salkaka zuciyana domin kada bakon ya shigo ya iske mu da wani abin da ba shi da kyau idan ba haka ba alkhairun nan da ya tattaro yana zuwa da shi nan ba za mu samu ba